بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأبدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفيهم سليمان فهمنا ba su ku igagadan akidayen tsanco mini akidayen jemanaji edegbajiku lo ba sahaba jiya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam jama'a je bayan tamba ya waga akidan jama'a na na ya bebe yina ebu fedun da egban yijo iga akidan farko waye tiki bo kendo ya bebe yina ide gutuwani ga gadan ya tsancho ya farko iki e yau a ibi e aki da ga aji wasanci ya ziyo sayidi na ali ga nabi ji wasanci ga zuman bu mai shi tiyo akida ya yi baci ngayi a gajin da khalifanci ya kula fa'ujiya daga ti sayi na abubakar egbon eh, bai hilafanci ya zakon na shi akidan ya taci ya eh, zaɓe kwankurta ga sahaba jajirin da zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zalegi sai zalegi kin dube riwaya shi ka kayan amma riwaya dai na bi a ci dokuna a yi zagu a dayin zaguta a dayin zaguniya a dayin zaguta ba akida yin nici ejidawa ga gwa ba a katalita fiti ga akida yin tunci na ijika tun zuma gwanin gayi tokogin sahaba daga wajibi wasu yau na ya giza na je tokogin akida ba sai wala ga didi beto kusa kwaitu zafi sahaba ji zan doro ne daga shi wani kyau ga akida na gudu akida ji mulona ce kur'an wuyin qur'an bai sunna ya nabi muhammadu da ba sallallahu alaihi wasallam su kuya arziki tuba ji mutuwa musulmi bai shari'a to akida ya tsanci ne ya lami famini littafin arrafidwa arradu ala arrafidwa ya sheikh muhammad bunu abdul wahab rahimahullah ngayi matlabu taqiyya akida yake yan takiyanci takiyanci ma'ana yi takiyanci babu man yi kitmanul haq gaskiya na wata ita akida wani uso uso kwagwate na gwani na waje na gwaya nan ebo kibo khawfa minan nas ngai takiya ma'ana taqiya ma'ana inda indahum ina tabe takiye bayan shi a jona wai kitmanul haqqi a gaskiya su autar lazim ko lago te na gwayina ina wajibi ta ce mana a wurtika bil أو انتقاب المنعي خوفا من الناس كوكا وجينا وتوغيانا إبوكيبو دسين زوان جيشا إنا كيلي ويجي دابيونا أما إبو دسين زوان جيشا أوجي ngala takiyo to manga mini akida wa ijabuhum at-taqiya aga na wajin takiya na waso gaskiya na lauza wangiji gawewa abubakar umar ebo da sahabu ebo da yawo da warawa sadiq radiyallahu anhu ga ago bayani bai daga ebayan jafar sadiq na yagi mini yagi shi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam التقية ديني ودين آبائي a ga jafar sadi ga tsakiyanci addini yau, ga mai addinin da komishin man ga hashawo an zalik so kutu da kyaci ne bi ma na wuga ganna wanda ga kirkiya a su ga manata na saman gwako wato yi zandoro abin da ya dede na waje ba za guru ya e da gugu watun a tsawaja ji kokari ga ji gashi ya ba ya gishi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a da ke fibo acin da wani ya gaya nabi shiga a tsaye a zan zan ya nabi shi a yiwu gama laman jiji fassara ya kul azihi sabili aya bai toce ga yi suratul al'amma wajen ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ngole abdullahi bin mas'ud ji ishara fo gana unjala yi duru annabi sallallahu alaihi labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ja la duru ba ga kul alihi sabili ki ti aya mutum kafin jiga fattabi eh, na wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu abdullahi bin mas'ud ga annabi ayaja nuja atwan lain jaduri gan naga ye ko yato shi wa jaba gwa lubu ke ya jaba gwa pingu to man ji la hikmatin yabo ga mujiyan doca zaune wula na tun durun na zandoro na bibi a da kan daina su ga ugujiye ba ziyo za gogu bane daga ba annabi ko zamiya nabi shi ibn allahi ya gwa do be gwa pin na bala kuki ha durun na ye ko ye boro bugo ade man na de kawai ade za bu na wa juye ba e buje gugu e gugu na jiga ya ga annabi shi ya jiyo bugu yana ta ci wani alula daga wata ya gya na bishe ya gya na bishe ji bidiya ne ko kare kan doro ina nabi muhammadu ta ci wani sallallahu alaihi wasallam bugu jama'i musulmi shi ujiye da ba man kunna man gaggama na yau ta kiyanci jikin da na jama'a na shi laudana ga fassara ba'dhum ga dani shi a jona jiji fassara yanga tsoci bai ya yi labari qur'anu ga inna akramakum indallahi atqakum ajun fassara ga aksarukum taqiya wa shaddukum khawfa minan nas dole fassara nalo ulwa e ibn ina tsoci lawi ayan nan ga inna akramakum indallahi zai biya ciwo ga iba e tsoci ta ce zawangi jawanan ce musulmi jona ngai atkakun yatin ismu tabdilo zai gan da su soko gana zai ta soko gana zai ta ba soko gana yi zai dai ilimi gana wunji zai dai arziki gana wunji zai dai zuriya gana wunji zai sa gana wunji zai dai mulki gana atkakun amma muhammadu bin abdulharu da sashi hajjiyu fasara ga aksar kuntakiya zai takiyanci ga dokun gana gaskiya su ga dokun gana wa ko khawfa minan nas sai sun da zawan gidi gana dole fasara ba ni gana ba man da ce mu ji fasara a to in ka littafi kawai ya ci fasara boji na shi a jijina title ɗin littafi mu da wani aya kuran dai na ji a je fasaru ba kendo ba na ni dai littafin ci tambu bugawa ji ba na da fasara kur'anu ya bulu ji daidai dai na ja ta ciwo wani gama la jahili ji gafan yi jirgin lokaci na ndoci jin munazara da shek jafari na iti aya na jebe ga tifin la sahaba jona mu bebe yin wuni na gani sahaba jina da dai na ga yajin rabi hadisi ya yi ma iman jibe qur'ani na ifedun iti na hucha wasu malam jafar ji kokari aya dai na je ba zai tifin la sahaba jo kwata na hukube ngata da shiya wala yau bai shiya dai aya ne da wani wuce zuciya yau na mai tafsiri ba kokari jeje da nau kiwo eti aya na malan jafar jina kokarin kiwo da aya wuce juya malan jafar da ina ne wabe wani na gade aya shi ne uwa gaza gade a yau aya na ba shi ba kwata na daga malan jafar kiwo ga ne mai tafsiri ga ci aya na wani ne? gikin wule ga wuje wuje kirkiya na mana jafar gani da lokaci ya waya ya eh, wani yi da wai da dalili ya wani lokaci ya bebe aya waje ne wugwa ga sahaba da sabi da yau ne. mudiya mun ja fai ya karatu tiliwi ibn usman musabe shi yau amma karshen ya wuce kwasuta kwasuta ya duna usman etiya na sai kura na jimajin munazara da yi gogon a da dalili ya ne daga ƙur'anu a da dalili an yi sahaba sha ga zanen jima'a ya ce ya fasara guda ya ce ya gurawa ba su kuka haushi wakar kana sallallahu alaihi wasallam man fassara alqur'ana bi ra'ihi fa kad kafar annabi sallallahu alaihi wasallam da zan doro na Allah ra'ayi ji fassara qur'ana na zanna waje kafiri tafsirin na na maje inna akramaku inda Allah ya kaku na wiki ra'ayi uzi na sa adda mai salaf na jigiya kai daga a atakun zai sun da su kogin yana muji zai sun da zawon gijina muji zai sun da zawon gijina muji zai da takiyanci na wani ga takiyanci ga igiya wala gaskiyo so ebo da su zawon gijina ko wala yin doce lugwa ebo da su zawon gijina akida da wani da ene kwabe takiyanci na mangato wa nakala ulama'uhum an ahadi fiqatihim annahu qala inna ja'far as-sadiq radiyallahu anhu nama laylatan indana fi khalwatihi al-khasa ngadin ne mun shi ajo na tulla ga zakirki na ga ja'far sadiq da lele shindochi e me abo mulio nso gbawi ngale da mu shigo zandoro dabobin ya walam yakun indahu illa man lam shuka fi tashayyu'ihi sai dai za ji kilo keji ya tishi yin ci uba ngai zai dabobi wina amma za ya kando ci na jin da ba ki di na u dabobi wina Jafar Sadiq Channa sai ji tahajjudi eshi wa lulajin wọ́n tó pa fún un a ce a ga wa bici na zanna ci sallah ta tiyan fanin gi allabad bi mana asuf epa in ci agwa guba buta kwankure tiyan sallah iji fe gan la'allal haƙa zalika hata samina sai ha yau ga gaskiya ga zagaye can zanna a tuji jafar sa da ke ji sallah zan da ci dina a ji shekka da shi yin ci buya na ganna da yin shi ci ji sallah idan biya li zabagi fenikin cici nikin cici bi ci bu babu fe ku fi ne yukabbilu huma fe bu wa yabqi wa ya'tazil fe tigi ofeya uberi ati tachi ati kibe bio che tigeo una de sala ona ni وكان الخليفة وأركان دولتي يشكون فيك قاعد يمين يا تشيني كنيا أبو جن بزاكوين كنيا إيجي شكا يتي وجافر صادقا وأنا كنت من جملتهم مثل ما دتا fata'attu bil fas an mazhabik ni ci jihar kawai daga mai daji bincike ya ki dawai Wa in ta hasul fursata muddata madida mawaye kudina ya je dama da alaka da wani na wani da yamiya hatta zafartuwa zai laila ya shi ne gasan bede nasara cike ko kan da wani ci ji amfani da dama ya ci dai mi ji aki dawa bincike wajen farsadik gayi emina mi je lura ni ca so zandoro malimiyana falhamdulillahi lada zaba zalika anni wa hassana i'tikadi yadda binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mana mamide ci da alaka gani bi wani ca so dan babo gani bi wani ci anna da shi ga mai ji nafila faruwa na ci da ni yakin na mini ci ya bi ci mi bona ne dajin ya so ci be da mana na midi ci alon babo zan doro malamiyana bugu akida da shakka na neji da zakwai kiri jejin ti akida wa bona soko laki ya wayayi akida yi ma ta zube ba wai ya waya giyan tuci soko da na jafar sadiq da yi ya giyan na na fatima jona bugu walam yubqini ala su'i zanni endoro a ne zato dide na ne mejibe ba wala فعلمنا عن من لا لا يخفي عن المعصوم شيئا وعلمنا أن عليه كانت تقية منه to a sun na dai yi tan ya baro ne da bayin na dai wugwa ga ya kpayin shi yan shi ya kpawa an giwa wani etan na ya wuwu ya bo shi ji shakkaci a ki da na gan adiyan ne zai shi sai ji shakkaci a ki da abu in wabi a lalle gaske yi gama na littafin muraja'at littafi wani mai shi a kana a tukai ti tsarin ya egajin da ya shi gadda ya manyan sunna ganda shi e sunna kawai su ka ya shi a ita ya ki da kano shi ya wato jirgin da har a karshe littafin wuce ya wugwa ga sunna bai da da kiyan da ya ki da ya shi in shi na fi kawai su ka tura fi wuce da ya ga almuraja'atun to yi da bara wuce in gajin gwa wani wuce zunga mana da zan da ne ji shakka ta akida ya jafar sadiko etiyan shi an cewa an ni ga tulayu ga gaskiya ta tiwo to ajin irin na ji sama ya ba ta zawan gishi to nauyi ga da nan ce da an kalli shi wani ga fanzur ila a wallahi kazaba shi ne da wajayar ci gaba na zuciyar na ji wani lamarin na ya ganyar tauyar wazo wazo zan duce a kata bai sa da gidana e ga sai gungo biyo shi kin da ya ji muso ga gacin lelo wa banu ala takiya al mashuma qatma ali nafsi khilafati ga to takiyin na gaba soto halifanci ali ta tiwo a ga nafsi da amma aliyu yin so ibu takiyin ce ibu da su aliyu tishiyoyi gangwani muje alifa takenci na gaba su ta wa mubaya'at al-khulafa'i salata hali eh bayyana aliyu abubakar umar usman lokacin alifanci mina lokacin alifanci ne zanna shi na bata tututa ciki bo takiyanci wa adama takhlisihi haka fatimata a caga a ga aliyu ina luwa a kiya na na fatima zana min irfi ha ala zamin etiye gwen fatima da e wani ne laifin ciko na je laya sayidu na abubakar na man da ci bebe ausha jilo ba sahaba kakai, usman bunu hamis kalita fi ga hukumatu min tarihi mini aibu cikin sahaba je musamman saidu na abubakar halifanci da halifanci gobe alimi ba ci mini aibu cikin je yi na gayi maguna na fatima lakan maguna na fatima lakan na na fatima begun gwaji makan wato adi aya ƙor'anu na ji allagwa suna musamman mini ubu yusi kuma allahu fi auladik sai duna abubakar mai na manjidu lagwa sun ci laguna na fatima kauna gungan wabi a nabi sallallahu alaihi wasallam ga nashinu ma'ashir al'ambiya la nuras ma tarakna bu sadaka ije maya na bawa ji zan da yi gwa yin doro yi gan lugwa ga ya gume wani sadaka ya jama'i musulmi sha ina la sai duna abubakar ci lakuka fatima na da manji maga biya di sulhu zuma ya al'amarin bayan ya yana na fatima amma da mini aibon kuna jama'a na jilaba suna adi dalili ga yi na lawa giguna ayabe kur'anu iti e sha ne a nabi sulaimanu ga wawarisa sulaiman da abu kiuje je ci ga nabi so koya giguna mun ga e na soce ce gungi ba na yi giyan egun ya mulki da ilil na soce ya yi labari etiya egwu bi dahuda na suleimanu gina bal fahimta suna ta suleimanu rabin a ce yanzu yau ni dahud so ci ga fafa hamna suleiman shari'a ji bi dahuda ji amma fahimta na yi ya suleimanu giyu na ce ke alamarin latito gani bai dabba kan shi iz na fashafi ga na mulkau zo ne anabi ya gyara mutu ji na gegayen dana da shari'a ba annabi Sulaiman wa labarin mun kiyaye gyara mun ce yaje galatoci shi ga fafa hamna ha Sulaiman annabi ke yayi labari etin zagi guba ndoro ibegi eshiwawa ko ga makunduno shi biya egiyen niwa da ta hukunci ba annabi dawo daga egiwuluje yanzu ziyo nusa zagi zakan gidana nusa da ndoro ibegi Allah galo ba nabi Dawuda nan wa hukunci ba ga gina yin nunsa annabi Sulaiman da yayi na kija ta tangi ne ba anen ba ba ba hukunci ya ziyo nunsa so gula bu sun bi annabi Sulaiman ga elabiya ne e gina ngogo wo mago mi go ga guba ga gina ga guba zan doru lagu sun tuku tuku za gina so zakan gina ga waye dajin ya giwe wayo annabi sulaiman ga lalle wa zakan gina ga jikin wa ga mu je wannan ga na je da ba ga ya nun san ga no ne fahimtu yo fahimtu yo na so ci ke gwayu na bogo ake bi bayani tiyan annabi zakariya lokacin mu fe tigi fe so ce tigi na ga so ci ya mugi wa yarisu min ali yakub yarisuni wa yarisu min ali yakub eke la aya wuce jin dalili na nabi so ko ga yigun yigun tiuje je shiga fatima jigon man ji ga yuguna wai ga na yegun ya nabi bu e wa nabi bu na so ko ku fauna ko ku fa jiwe tun gala man wallahi tallahi billahi illazi kawai limiya zandoro na jaki da na gati shi wai ade na kawai taslimai yawana. zai shi zo bidiya fata na aibe katin riman zala dole sunna ga kuta da akida sunna yafi zama na wahayita na wagawa ji suna wagbalita ta akida sunna na wadda ya suna ya zabe ya dan bidiya ga bebe yan wayo ga mituni ibu na kawo gato yan suna ba man na jiji rabbiya na wake balita e ta haja ita kiwa ga hadifin ga wa? jama'a zai san tun shi ko tsiwo littafin na da muhimmanci sarar da ya suna da gafi arasa da gube aljami'ul mufid ila mutunin akidati wa tawhid amma ku yi biyan naya wadda sai da suna akida da jendo wajimu na zara so mai dan bidiya waye kai wani ba ya suna da rajin na jajin ya naya waye ja amma wasu zagon ya ji suna daga bulogul marami umdatul ka tafsir ke la yau da sunan akida gawa ce ce sunan enduro ga le ga wata shari'a lotun da yana to asote a wasu to na ci ganga tana zai ji da akida kada kpata na a zuwa akida haji Allah akida haji a su ba wa shi a kokari wa akida na ta ci wani wani wula jilozo egita kafira akida na ta ci wani wani wula jilozo amma ya zagon wani ji sunna akida suna ma imi ojipia eji ojipia dole eji oja four victims ya kila dede at any time imi oja lami tuman dede daidai ne lobe akida takfiri na ga sunna e wona hawo waya bugo maji santutu e bona ya lamari bidiya le gazo woge je umman ya shi'a wallahi tallahi sai dai ojin ma uze baka wasu na bubu na wake ka ebo na waya yin idan shi bubu wadda ya nawa gashi na ebo na waje katuwa kayan gishiya na pataki da cikin cewa an gina waga ya shehu a jizuma gama na dole yawa ilimi a kida na za bai shi buwa na shi sa bai yi na kima ya na jijirar biya ebo na ndoro ideologic na shi bai aya bai hadisi na jagwa sun yi ta akida abuwa kawo ke ga mayan suna jiya bi raddina ke ibnu taymiya jami'in hajji suna wallahi tallahi ya giwa da na yi shi'a wa ma kan jiwa wabe wa bibi dalili shi'a wa yana tiwon ya giwa fai zabe akida takfiri ya giwa zabe akida takfiri wa ma da yana ga hadin jina ya bana mayan wayan zofi an zofi zabe ilojin da ci focho yi ga majin gari wazi bayani da akida kada na ji goyana mini bai lami faga ya wuji ga wuji sunna e gajin farko na kayan ciyayi na isaji na gajin ke ji ba ji muci bin gawa mini zai fi ba zuma wani da wani ga ina e wato ga mamaki wani iya ga a jiya ga ya magala mai ato anabi ga shi kiwa ga na yau ya ga ala mai ato ko ala to nole ga yato ci wabo kawo jika tunja nole ga wagu yi zai da dili ginga gama goya a ga sahaba kaza jiyawo dai gizi ji kaza imi guni gawa mu bai yau fata shi wazu yau ga gawa gan na yau a ga useni zuto ezo shari kiuje da ya ci gai ga zuto awo ilimi gawa gawa gan na yau kacha dole ga ga taksi ko ga ga da akida wuce e wala shi wazu yau filita da na mai tafiru je zai da gina amma ya gina na ga na bi jiya wago guni gana to alhamdulillah na bi jiya wago guni ga dalila ta zo ta ci ga a ci ga annabi majiya babu sadaki annabi majiya babu wali da gisa shi laddan bu babu ya wali kama wa a ga wani fomushin husufi yiwuwa kyan dujiya wago guni gana gala ibnu kasiri yi. ga mini ususiya jin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iga da karkashi aya bai wani ga kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim suratul azab gani ne na ji so shiga a je cikin ne ya ji wajibi ta tiya musulmi je baya wa bane wai kiyan na tiri da annabi muhammadu ba nolin ga khalisatan laka min dunil mu'minin wuce diga kad alimna ma faradna alaihi kiwo ga sadaki annabi jawo babu sadaki annabi jawo babu yeri annabi jawo babu yake ya ulugogu ne ga annabi jawo babu sadaki babu wali babu yeri alago guni aje ususiya guni na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini ususi yuje ya obi yimi guba guta guni gusu na bauna lokati ufoga katagan ji wajibi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibo aya ne ga turji man tashawu min hunna wa tuwi ilayka man tasha zabba wana aka tufata zabba wana lokati ufana ba wana bogo mini ususiya nabi bayawo mun yi min doro katawo fana bauna to kuyi da ilimi an ga wani ga shi ba zan ne za da yau ga na da jawo ba guni ga ga na da ji jamu bai na salata ne bagwaji to aji a ci ga wani ladi ne zugu ke wasu jimo bin ba ga zuni ga annabi muhammadu tabajin jamu bai na salata ne rayuwa zuni a ci ga shi bin ba zuwa na ke ɓata na ofejin doro ji da lokacin kuma ga annabi dai shine maji a ce ọ ga ladiya to kiyewa ga ga wallahi tallahi sai da kace katu mai akida e wani ahlus sunna rikadiya kungiya na ke na ne akida wa inu pa nkan asole gba ama idaje bi mi endoro ga je mu'amala ya dinina asofiya amma akida na ga irike obi so ko ya akida wangi wayayye mu ba bai ilimin akida ce man gato takiyancin nan gaba tukiyan a ga e wani mai suna je jaraddi ga kila na sayidi na ali bubuwa katuna kila wuce go hakiyar guda na fatima yawa kila a ga takiyanci wujen galugwa ya kila wuce an baya je abubakar umaru usman aga ga takiyin cuja na siule ga nga shigo kila uci ga ga a ga takiyin cuja nga mai ga yiwu nga tuyen ji ta takiyin ci na tsaron a ga kila nga ya ga sun gina na fatima sun goyi gi sai na ali na sai na umar jawai ga umar kulso na bai ayu bokatuna kila umar jaji sun gwa jawo a ga takiyin cuja ga wa gaira zalika yin ji dokun na ja tuta tiyan takiyin shauna wa ga na da ya ga fa'ala zalika taqiyatan takiyan ci wujo kila sai na ali ci ji kaza yau ne ya ji shi na dana kila ga kaza yau a ga takiyan ci man ga kabbahumullah la yasulu fiya eh wannan zan na ji bi adini biye shi gato wakad waradat nususun kasiratu ali wa ahli baitihi dalatu ala bara'atihim ga ganna siribe dan daga ba aliyubo to al baiti ne da gwada belamarin na jiyana aliyubo ga abuta min bare kufa sai gaza wani diga khairu azil ummati ba da nabiyiha abubakar thumma umar sahaba di fewo na di a gaza na ji take yin jiwe rujin bai umar bai abubakar jiya gannar su ji daddan yi ne wuwa ga igwa yuda igwa albaiti ji da bai ganna jiya na nan gwade na ja kufi ya gwai zara na wa inna ma iftara alaihim arrafida shi a ji ga sanan wannan ita abu litarwiji mazhabihim albatil ebo Allah ga ni ba da ki da akida ga mana wa za ya tabi adamul usul bi akwali a imata albait wa afalihim e buna yi guya ga takiyan citisha albait jijon ke aliuna bai zai ji biyana ga o akida albait ga ajiye na wani zan da alaminci ga albait ji biya bai man kuya albait ji bai tuna ja allo ne ya da ga yin dole na ji na takiyan ciwo e buna kas na liga tun da cilo yi tuya ta takiyan ciwo dole ga sai na liya ya yi lotun ya da wani agan na ga takiyanci wajen agan na ga takiyanci wajen ga wayin aradu bi kaulihi wa dini wa dini abai gato ina ma gayi tun bai ga takiyanci addini ayuwa ga Jafar Sadiq ga kuma duke yi yin da kwashi zai da kwai Jafar Sadiq sayyidina Ali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al-Hasan al-Husaini ji dole ga jan zato igan e na yi gawi ya kendo na gawe tiya ga dalili we tiya ta kiyan cewa gato illa kama wa ga ina e soko ko janabi muhammadu foro bai na wuyewa ibo e da sun zawa ngijo so kuma ga wallahu ya asimuka minan nasi gato ne wugwa ga annabi wale ga ci ba da wani yabo ne na soko guga e e na wugan musha ebo da su zawan gisha ina soko guji na wujin musha ebo da su wani gisha wa zama min aza adamu Lausu, ke bi buwati umma huwa bi yajin da bayan nabi cha nabiya ebo na wani da ci soyi ha wa an zalik sukutu nabi yake ya ci ne wa man zalen yi zalika fakan kasahu zandoro na ga annabi takiyanci mana annabi takiyanci mana gato zanen na darja na bikina wata na Kusur an biya ya alaihi salam kufrin wa moke mutunciya annabawa shi kafirin ciwo ma ashna kaula kaumin zama minu nafsa in matihim almubarra'ina an zalik ga ki ga biye kun egaye jemma na ja ciwaye zuciya ke zai biye gwawa ke na jejeyi ya bana jama'ai musulmi shi ya e zo baka tun yi da wannan kika tun mai wo akida shi uyo a jaga takinci da akida abu a ga manazunta min ya gishi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki a gogon a gan attaqiyatu dini wa dini abai a gan ga takinci a duniya uyo ga ma dini da ko ajo ziji da ko sayyidina ali sayyidina abubakar ibnu jafar sadiq min ya zuriyana na fatima buci bugo man ga yi gami tugan ne ga ni ebona ya ga na bi wuya da wani wata kinci ne bu da su zawan gijo ebona yana so ga ta kinci na ngai wala gaskiyo so ebu da su zawan gijo ina gwaye wa jina wa gajima ebu da su zawan gijo bogo ke ga akidan na lwa akidan na lwa bogo hindu cina ji ga challenge a patana ci tuta tinki bo ta kinci Yaga ga sayyidina ali nga goyi cin a mawami ubuwa umarji kwali banca a ga takiyin ciwujan nufe ba zaɓe ci, ga adelita finu labe ga najul balaga e ga sai na ali ga fi wasara bai kutu buji mi ga lawu mi bai sai na ali ga ga alifanci gobe wani na te ci ga ga jiyawa na fafatsun wani mi ga basun na zai jiyawa na da ewode na wagan sai na ali jibe wina ziju tuyo ina ga jibe sai na ali na babu gada bu bugwayen jebe to kogiya abubakar umar ya nga wula ya la paye don nga lu ga endo a me ga to so da ya paye don zangi jije tsaga mana kawai mu'amala ta na jige ya be waje Yi ma Allah ji zace yau je bude yadda zanna je ni ya maji gurgudu ni ganin su kol ban kudu da ya cin shi na su kufa gan bin amma dai ga ba ta ma man na yauka tuna da littafi akida na wace shi ne ji kokari littafi akida ba fayawa waje fahimtawa na wa dictionary so ba ko nigan ke faga kalmar na yau ibudi illa akida wangi yudo musamma ke shar'u sunna ya albarba harina litafi wana egi makanta gauga tiye akida sunna wani manwe manwayoyin sunna zamani ne albarba harina akida dena ce sunna le ba fata na wa ishara ji dawo litafi uge salon wani gudu kun da wanda musamma musamman da yi matan yi wani egi oji yi miyoji a deba ya ce akida sunna larauci umafa larauci ufa sharai fauzan ke dabo na kalma na yewa na wale sharai wani amma idan na yi sauji da yi na waye ji na waje sunna wa ilimin akida sunna na wa ga bunya wato ga bunya iyalai waje ga bunya ebo na mandoro na zai jinye wani gabe wa dawa na game tu ade na kana ebo na adewa miyowa wa malawa su ko ya yi iko ya milatu ba wangi na nabi muhammadu jin foro bai yi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا lahila illa an أستغفرك وأتوب إليك